Amurka ke magana daga nan gudumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma tashar mutar voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai sai kuma alfa rediyo kumasi da ke kasar ghana za kuma iya kama mu a yaushe aka so hakan a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. ku da dare mu kuma mu da yamma. Yau Alhamis 22 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan mu daga nan birnin Washington DC. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji cewar yau take sallar cika ciki a nan Amurka. kana muna ɗauke da rahoto a kan wani yunkuri da majalisar dokokin najeriya ta yi na kyautata jin daɗin na ƙasassu duk a najeriya za ku ji haƙoƙi da suka rataya a kan wani kwamitin sulhu da jam'iyyar apc ta kafa daga bisani kuma muna tafa da labarin wasanni a takaice daga najeriya idan kuma allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu ba ku dama za mu buɗe layinmu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku Maudu'inmu na yau shine wai kuna ganin kuwa kwamitin nan da aka nada don sulhun 'yan takara da suka rasa tikitin shiga wannan zaɓe zai yi tasiri kuwa? Kamar kullum lambar nan dai bata canza ba, ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada a manta a sa alamar tarawa a gaba. amma duk sai a gyara zama a jiyan da duniyar ta wuni kamun mu kai ga wannan. Birtaniya ta ce ta cimma matsaya akan tattaunawar da suka yi da kungiyar tarayyar Turai dangane da daftarin da ya shafa yadda kasar za ta fice daga kungiyar ba tare da wata tangarɗa ba. Prime Minister Theresa May ta faɗa manema labarai a ƙofar gidanta da ke lamba goma a kan titin Downing Street cewa ta bayyana wa majalisar ministocinta kan wannan yarjejeniya da aka ƙulla Sannan May ta ce a ranar Alhamis za ta sanar da ƙaram. za ta sanar da karamar majalisar dokokin ƙasar inda daga nan ake sa ran za a fitar da cikakken bayani kan lamarin Prime Minister May ta ƙara da cewa wannan matsaya da aka cimma ta yi daidai da muradin al'ummar ƙasar Birtaniya kamar yadda ake gani a zaben raba gaddama da aka gudanar a watan Yunin shekarar 2016. A cewarta, matsayar za ta dawo wa da Birtaniya tsaron kan iyakokinta da kudadenta da dokokinta ta hanyar kare ayyuka da martabar ƙasar. Shugaban hukumar leƙen asirin Rasha da ake kira GRU a takaice wanda ake zargi da yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a shekarar 2016 ya rasu a birnin Moscow. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa Igo Korobok wanda ya shugabanci hukumar tun daga shekarar 2016 ya rasu jiya Laraba sakamakon abin da take kira doguwar mummunar rashin lafiya abin da rasha ke sakayawa kenan a matsayin sankara karabag ya rasu yana mai shekara 62 da haihuwa amurka da kasashen ƙawayenta sun zargi hukumar ta gru da laifin yin kutse a yakin neman zaben shugaban ƙasar amurka da aka yi a shekarar 2016 Hukumomin Rasha sun dai yi watsi da wannan zarge-zarge inda suka ce duk farfaganda ce ta kasashen yammacin duniya. Babban jami'in gudanarwa na ƙasar Afghanistan Abdallah Abdallah wanda a kwana-kwanan nan ya ziyarci birnin Kabul daga Faransa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa ƙungiyar Taliban ta ƙungiyar Taliban mai ta da ƙayar baya a ƙasar bata nuna wata alamar cewa tana son a kawo ƙarshen tashin hankalin da ƙasar ta kwashe tsawon shekara sha bakwai tana fama da shi. Amma jami'in gwamnati ya ce duk da irin matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta yana da yaƙinin cewa za a iya gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan Afrilun baɗi kamar yadda aka tsara. Abdallah ya ƙara da cewa zai yi mamaki matuƙa idan har aka samu wata matsaya da ƙungiyar ta Taliban kafin lokacin zaben. Wannan kalamai na Abdallah na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ƙungiyar ta Taliban ta bayyana cewa ta shiga wani shirin tattaunawa da wakilin Amurka Zalma kaliza a ƙasar Qatar a makon da ya gabata. Kafar yada labarai Kafar yada labaran kasar China ta ce akalla mutane biyar sun mutu sannan wasu sha takwas sun jikkata bayan da wata mota ta afka cikin wani taron yara da ke wasa a kofar makarantarsu. Gidan talabijin din kasar China ya ce an kama direban motar bayan afkuwar hadarin wanda ya faru a yau Alhamis a birnin Holidawo da ke lardin Lianing. babu cikakken bayani kan dalilan da ya sa direban ya kaɗe yaran amma a 'yan kwanakin nan china takan samu ire-iren waɗannan haɗura a watan da ya gabata wani mutum ya tuka motarsa rike da wuka ya afka kan wasu mutane da ke tafiya a gefen hanya a birnin nimbo da ke gabashin ƙasar lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu sannan wasu sha shida suka jikkata. a gaida Zara Amin Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau ita ce ranar sallar cika ciki a nan kasar Amurka, wanda Amurkawa ke bukukuwan wannan sallar. Duk ranar Alhamis ta hudu a watan Nuwambar kowace shekara. rana ce da Amurkawa suka ware don gudanar da bikin cika ciki, wato Thanksgiving a Turanci. Shin menene muhimmancin wannan rana ga Amurkawa? Tambayar da abokin aikinmu Mahmud Lalo ya yi ma Dr. Nasiru Danmowa da ke jihar Florida kenan. Eh, to, ainihin shi bikin ya faru ne tun lokacin lokacin turawan da suka fara shigowa na amerika wanda suka yi ciwon pilgrims kenan da suka zo sun tarar da su ainihin masu ƙasa wato wanda suka ce wanda ake ce ma an daji a hausa ne ke na ƙasa to da suka zo suka faɗa an fara zama tare da su sai suka yi ƙarshen shekara ka bayan an yi noma na bada misali murna yanayin da aka samu na noma albarkacin noma sai a yi sai wannan dina da suke ce mata suke wani. kamar ta godiya kenan. wato bayan an yi girbi kenan. bayan an yi girbi kamar na bara sai a yi bukin a bana to daga ba abin sai ya bunƙasa sosai har kusan kowa yana yi har su abin gadin yan dajin suna yin wannan bukin. to na kuma lura cewa a wannan lokaci ne amurkawa suka fi fi yawan yin tafiye-tafiye kamar menene yasa hakan ka san komai yana canza saboda yanayin da aka samu kansu yanzu nan ka san sabanin kamar can gurin mu da yake zaka ga mutum yana aiki ne kai kusa da gidan da yake gidan su haka amma sunan zaka ga cewa mutum an haife shi a Florida amma wurin aikin shi suna New York ko wani ko Washington ko wani gari haka iyalin shi waɗannan da iyayen shi suna nan Florida amma shi yana can sai ka ga cewa ba a samu haduwa sai irin wani lokaci sai ka ga mutane to irin wani lokaci kowa sai ya kokari a shirya cewa a haɗu yana rana da shi wannan wanda ke a New York ko Washington yana da yan uwan da suke ko Connecticut ko nuri hmm. amma sai a ce su duk a haɗu Thanksgiving nan gidan iyaye hmm. sai ka ga iyali na ta zuwa haka hmm. an ce ma a bana shine mafi tahiyar da aka yi lokacin da wanga bikin mutane sun yi tafiya sosai zuwa wurin da za su je su yi wannan bikin na Thanksgiving to kusan za a iya cewa kenan ma shi wannan biki na cika ciki ko kuma thanksgiving har ya fi muhimmanci a gare su amurka kenan idan aka kwatanta da sauran bukukuwa kamar irin su kirsimeti da sauransu kwarai kuwa kwarai don shi misalin bikin kirsimeti ba kowa yake abin nan ba yake suke haɗuwa a gida ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran to mu shiga duniyar rahotanninmu kuma Muna ɗauke da rahoto a kan yunkurin Majalisar Dokokin Najeriya na rattaba hannu a wata doka da ta kwashe tsawon lokaci ba a aiwatar da wannan ba tun zamanin tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo. Dokar za ta ba mana nakasassu damar more ma Roman demokaradiyya. Duk dai da cewar wasu nakasassu na ganin cewar wannan ba wani abu bane illa siyasa. Madina Dauda ta haɗa muna wannan rahoton. Rabiu Taro shine jagoran Projet Voix des Jeunes du Sahel ya kara mana haske. To, mun samu 'yar tangarɗa daga wannan na'urar tamu, bari mu je ga mu na gaba. wanda uh, muke da shi daga nan uh, wanda yake magana a kan jam'iyyar uh, apc da ta haɗa wannan kwamiti na sulhu a tsakanin 'yan jam'iyyar da waɗanda suka samu nasara da wanda kuma ba su samu nasara ba warai mu je ga wannan rahoto. ba kowa ne zai shiga zaɓe na fidda gwani kuma a ce kowa ya yi nasara ba dole akwai wanda ba su yi nasara ba dole ne a mutunta su a jam'iyance a kira su a sulhunta su shine makasudin kafa wannan kwamiti kuma na duka shiyoyi guda shida da muke da su a najeriya an kakkafa saboda dukkan matsaloli da suke wannan shiyoyin za a gabatar a gaban su sannan kuma su sulhunta 'ya'yan jam'iyya wata sanarwa da na gani cewa jam'iyya ta gargadi waɗanda da suka kai ta ƙara kotu ko suka kai korafinsu kotu cewa za ta ɗau matakin laudatar da su ko ta dakatar da su ko wani abu mai kama da wani. jam'iyya tana da tsare-tsare nata na cikin gida kamar yadda take da kwamitin zaɓe akwai kuma kwamitin ɗaukaka ƙara sannan kuma akwai kwamitin sulhu akwai abubuwa da ake bi idan aka bar kararrakin suka zama barkate zai iya jawo sabani mai zurfi tsakanin 'ya'yan jam'iyya inda mutum jam'iyyar ce a zuciyarsa gwamnati tumbin giwa ne daga na tarayya da na jihohi za a iya a sulhunta a nema mutane gurabe a gwamnatin tarayya da na jihohi so kaga ba wai an hana mutum bin hakkinsa ba ne a jam'iyyance babu dalilin da baka bi dukan ka'idodi da jam'iyyar ta shimfiɗa da abi saboda a samu zaman lafiya a jam'iyya ba domin nasara mu muke nema nasara muke duba ba wai a shiga kotu ana kararraki ba ne kuma wa'annan abubuwa musamman ma a kudun kudu da kudu maso gabas yawanci muna da irin wa'annan rigingimu bayanai da muke samu wasu ma suna haɗa baki da jam'iyyun adawa su kai jam'iyya kara to kaga irin wa'annan abubuwa dole ne jam'iyya ta bincika ba ta bar irin wa'annan abubuwa kara zube ba idan mutum yan jam'iyyar apc ne da gaske dole ne a yi masa magana kuma ya shaurari shugabanni me waɗanda suke da korafi za su yi sara daga aikin wannan sulhu din za a ba su haƙuri ne eh, su tari gaba ko kuma watakila akwai wani abu da za a canza eto eh san shi sulhu ai sulhu ne sai wani bai ji daɗi ba ne suna ake sulhu wanda suka shiga zaɓe ba su ji daɗin sakamakon zaɓen ba su za a nema a sulhunta a nuna musu ita gwamnati timbin giwa ne musamman ma gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi duk kowa da ya fito ya takarar na yana da jiha jiha da yake da kuma tarayya duka akwai guraben da za su iya su nema mutane gurare da za su zauna su masu bauta a kasansu da al'ummansu to ba dole ba ne mutum ya shiga zaɓe dole a ce sai an zaɓe shi tunda kujera guda ɗaya ne ko ma a wani mataki ba kowa ba ne dole sai ya zama ɗan takara a wannan kujera. na da yan fassara kalmar nan ta hausawa da ke cewa taburmar dimokuraɗiyya tana da faɗi. sosai wannan shine gaskiyar magana taburmar dimokuraɗiyya tana da faɗi. sakataren jam'iyyar apc na ƙasa kenan mai malabu ne a zantawar shi da nasiru adamu a kan wannan maudu'in ne za mu so zuwa dan anjima kaɗan idan mun buɗe layin mu za ku kira ku bayyana muna yunkurin da kuke ganin wannan gwamnatin za ta yi ko kuma wannan kwamitin zai yi dangane da wannan aiki yanzu kuma bari mu je ga rahoton namu da madina daura ta haɗa muna. Majalisar Dattawan Najeriya tare da haɗin gwiwa da ta wakilai sun amince da dokar da za ta hana a kyamace na ƙasarsu har a kai ga yi musu wariya musamman ma abubuwan da suka shafi ayyukansu na yau da kullum. Sanata Kabiru Marafa ya yi ƙarin haske a kan dokar. Gwargwadon hali na ɗan adam duka mun kalli kowane irin ɓangare na rayuwa ta wanda Allah ya jarabta da wani na na jiki an sanya a cikin doka. Ganga dokar nan ta tanaji har ta gini in za ka yi to sai ka yi wani a shiri na musamman wanda zai kula da waɗanda suke da wata lalura hawan mota abubuwa da yawa wanda kai ba za ka ma yi tunanin su ba to akwai su suna nan wajen fakin motoci akwai wani wuri wanda aka keɓe an yi mutum akan ɗan keke na nan wanda ake ce ma wilciya idan ka je kai fakin a wannan wuri alhali kai ba ka da wata lalura ta jiki wadda ta baka dama na kai aje motanka ko abun hawanka kowane iri ne a wannan wurin to akwai tara ta musamman wadda za a yi maka. Shi ma sanata Yusuf Abubakar Yusuf wanda aka yi dokar tare da shi ya kara bayanin abin da dokar ta tanada wani ƙasassu waɗanda suka riga suka yi karatu sosai. Don nufi yanzu dole ne da kamfanuka da gwamnati su dauke su aiki. kuma albashinsu ba zai zamanto albashin na kasassu ba tunda dai mutum yana da digiri din shi ko da na kasassu ne dole ne ba su albashin da kama irinsu za su samu da kuma wuraren da a suke zuwa yanzu ba za a hana su ino shiga wasu wurare ba sabili da su na kasassu ne so irin wannan irin wannan lallai zai jawo su kusa da mu zai jawo su kusa da mutane ya zamanto lallai gwamnati ta yi adalci ta tashi ta ɗauke su da daraja kuma kowa ya ba su wannan daraja darajan dan adam to sai dai ali haya gwarzo wanda jigo ne a ƙungiyar makafi ta ƙasa ya ce ba girin girin ba ta yi mai an daɗe ana yi kullum idan zaɓe ya zo ne suke taso da ita amma da zarar zaɓe ya wuce mu ba sa ƙaunar mu kuma wallahi tallahi hajiya madina a cikin 'yan majalisar tarayya da sanatoci akwai sanata ɗan kuturu akwai sanata ɗan makaho akwai sanata ɗan gurgu kullum sai a dawo da ita sabuwa a yi mana surutu domin mutanen mu su yi addu'a a yi nasara domin mutanen mu su ba da ƙuri'u a yi nasara da zarar an yi kowane gwamna da kowane ɗan majalisa sai ya ce a kama mu kar baki su zo su dinga ganin mu akan titi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. Amma kamun nan bari mu shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To muna da kira daga jihar Plateau. Wa muke da shi daga Jos? Yawwa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Kai tsaye ne magana Bala kwamanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau. To Malam Bala muna jin ka. watan gaskiya za mu kira gwamnati da ta tsaya da kafanta akan dukkan waɗannan abubuwa da suke faruwa don idan ta tsaya da kafanta da izinin ubangiji komai da a same shi akan tsari kuma a same shi akan yadda su kuma al'umma da a tsaya a musu abin da ya kamata a ce da a musu watan gaskiya muna jinjina ma wannan gidan rediyo na muryar amerika da take ba mu dama akan kan maudu'in da ta bayar ubangiji allah ya saka muku da alkhairi to amin yi allah mun gode cewa muna kuma da kira daga jihar dai ta plateau wake wa muke da shi a kan layi assalamu alaikum wa alaikum salam wake magana kuna magana da baba gwaska ne daga namu karamar hukumar kwamfan a jihar plateau ta Najeriya. to baba gwaska muna jin ka wato wannan magana da ake yi eh ana magana kan muna, muna magana ne akan wannan kwamiti da jam'iyyar apc ta kafa wanda za su daidaita a tsakanin waɗanda suka rasa mukamai. na eh. fahimta. Wato abin da za a yi duk wanda ya shiga siyasa saboda Allah eh. ya san cewa yana so siyasa da ci gaba. Zai eh. iya ba da haɗin kai ya yarda cewa Allah ba da nasara. Sai ka ga tafiya ta yi daidai. In ma mukami ne sai ya samu. Don zai yarda cewa makamin da aka bashi na bayan nan shine wadda Allah zaba mishi ba wadda dashi ke so ba. to bawa Allah fiye da kanshi to lalle haka yake to to mun gode baba gaska to bari mu tafi jihar Nasarawa wa muke da shi daga Nasarawa Assalamu alaikum Sani Mirza ne Durgunde ta kai local government Kano state to malam Sani Naija muna jinka Yawwa to eh, alhamdulillah wannan mauri mu kusan za mu iya cewa shi sai mu kai zai. Eh. don muna da ɗan takarar masu honorable kawo sumela don haka abin da Allah ya bashi mun rungumi kaddara kuma Allah ya tabbatar masa kuma muna fata jiyar APC kwamitin da ta kafa kowanne duk wanda ke da gudunmawa nagartacciya a bishi a bashi a guri don mu kai gagaci Allah ya taimaki Baba Buhari Allah ya taimaki wanda suke da zuciya daya a gwamnatinsa. To mun gode Malam Sani bari mu koma jihar Zamfara wa muke da shi a jihar Zamfara. Sanusi na London da wasu jihar Zamfara. To Malam Sanusi muna jin ka. eh gaskiya wannan kwamiti da wajen jam'iyyar apc ta kafa abu ne wanda ya dace kuma ya zo daidai lokacin da ya kamata a ce an kafa shi saboda kamar mu a nan jihar zamfara yanzu haka kusan ana cewa ba mu da yan takara Malam Sunusi muna jin ka. Hello? Muna jin ka muna jin ka Malam Sunusi. To layin Malam Sunusi kana jin mu? To bari mu koma jihar Kano. Wa muke da shi daga Kano? Abdullahi ne da nau. To Malam Alhaji Abdullahi muna jin ka. Eh abin da nake magana kai ka za'awa ba ai ba a yi ba za'awa ba a ce na neman taimako akan abu. Eh ban gane me kake nufi ba. Zaben ma ba a yi ba. Eh wani zaɓe kake magana? Kwamiti daga gama zuwa sai wani zaɓe ne eh malabla wani zaɓe ne kake magana ba a yi ba Zaɓen da ake magana a kai kare zaɓen ciyaman bai zaɓen ta majalisar ɗin tarayya eh na mu na karama kuma dakanto ba eh ba yi ba eh eh da turo aka da gidan gwamnati kawai aka ce an naɗa wani an naɗa yi eh. ai ba abu na bane to ai shi yasa aka haɗa wannan kwamitin mal abdullahi domin ya sasanta kana ganin menene shawara kaga wannan kwamitin gaskiya ya an dage gaskiya tsakanin Allah ta mu karma kuma dajin doba ga hina an yi zaben dan majalisar mu na jiha ma ga ba zaben akai ba kawai aka ce ya abin nan ai abin ne ga gani mun kamu kabu yan jami'an nan ba ma jin daɗi abubuwan da ake yake faruwa nan kuma garin gwamna ne fa guda a ga ba daɗi yala ne a dinga tausaya mutane mana ana ta wahala ana ta wahala to mun gode mala abdullahi mun gode bari mu je jihar Mun gode Malam Abdullahi bari mu je Sokoto birnin Shehu wa muke da shi daga birnin Shehu. Sokoto kuna da Isa gona shi ne kalakin kasar Gwararriyo. To Malam Isa muna sauraron ka. ni abin da yake gani ga wannan abin gan zaɓe ne ne an ka shiga. Kuma eh. dole an san mutum dune ko dole wani ɗaya ya rasa ɗaya samu. Eh. don haka duk wanda Allah ya samu ko wanda bai samu ba ne eh. sai ya yi hankali da wanda kwamitin da ya an kanada na yarda da abin da Allah ya hukunto eh. ya daukar dara ya daukar dara To mun gode Malam Isa Gona. Bari mu tafi ja birnin tarayya. Wa muke da shi a birnin tarayya? Kana magana da Badamasi Muhammad Yanya Abuja, Najeriya. To Malam Badamasi muna sauraron ka. To alhamdulillah tun da ah, a jama'iyyar APC ta yi tunanin kafa wannan kwamiti Allah ya sa wannan kwamiti ya yi zama kuma ya kula da kurakuran da aka yi. Bisa hakikanin gaskiya an yi kurakurai a zaben hidda gwani a jama'iyyar APC musamman na Abuja. Domin bisa hakikanin gaskiya waɗanda ya kamata a ce an ba ke ba su aka ba ba don haka ni a Abuja ina roƙon jama'iyyar APC a zanna waɗanda aka ɓata ma a kira su a zauna da su domin a samu matsala a ci zaɓe a abuja amma bisa hakikanin gaskiya wasu 'yan takarar da aka ba take na na na takara a abuja bisa hakikanin gaskiya ba a yi adalci ba don haka muna roƙon jam'iyyar apc idan ana son a ci zaɓe a tabbatar da cewa abuja an gyara ma waɗanda aka bata ma assalamu alaikum mai magana Masu muhammed yanya shugaban ƙungiyar muryar talaka na abuja to mun gode malam badamasi bari mu koma jihar zamfara wa muke da shi a jihar zamfara Muhammadu Sani Sani dan agaji. To Malam Muhammadu muna jin ka. To ni ina kira ga wannan kwamiti wanda jama'iyyar APC ta kafa. Eh. Da Allah su yi kokari mu a nan jihar Zamfara. Su kai mana ƙarshen matsalolin da ke damu mu. Domin eh. mu da insha Allah jama'iyyar nan muna tare da ɗari bisa ɗari. Mun eh. gana wasu kai mu ƙarshe duk shirye-shiryen da za a yi insha Allah. To me kuke sa ran shi kwamitin ya muku? shi kwamiti muna son ya mana adalci ya tabbatar mana da dan takara wanda ya cancanta da mu a jihar To mun gode Malam Muhammadu Sani iyaka abin da za mu iya ɗauka kenan a yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe sai ku bugu ku bayyana mana ra'ayoyinku. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe uku da minti hamsin da biyar na yamma. Yanzu kuma ga mu na gaba. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta dakatar da alkalin wasa ɗan ƙasar Algeria Mahdi Sharif sakamakon kiraye-kiraye da aka samu a karawar farko ta wasan karshe ta gasar zakarun nahiyar afirka tsakanin kungiyar al'ahali ta kasar masar da kuma alexandria ta kasar tunisia a yau sharif ya kasance babban alkalin wasa na baya-bayan nan da hukumar ta kaf ta caje shi da laifin cin hanci da rashawa wannan koya ya biyo ne bayan da aka dakatar da takwaransa sikwaze wanda yana cikin alkalan gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2018 wanda shi ma aka caje shi da irin wannan laifin na cin hanci da rashawa al'ahali ta yi galaba a wasan mai cike da rudani da ci uku da daya inda alkalin wasan sharif ya bada bugun fenalti har guda uku a wasan biyu ga kungiyar al'ahali dayan kuma ga alexandria shahararren dan wasan kasar ivory coast da ya taka leda a kungiyar chelsea ta ingila didier drogba ya tabbatar da yin murabus daga buga wasan kwallon kafa wanda ya kai karshen rayuwarsa ta fagen ta maula na tsawon shekaru ashirin drogba dan shekaru arba'in ya yi zama a kungiyar chelsea har sau biyu inda ya zura mata kwallaye 164 a cikin wasanni 381 da ya buga mata kana kuma ya lashe gasar premier har sau hudu da kofin fa hudu da kuma kofin zakarun turai daya a kungiyar to sai dai bayan barin chelsea din drogba ya koma wata kungiyar kasar sin kafin ya dawo kuma inda ya kwashe tsawon watanni goma sha takwas yana bugawa kungiyar phoenix ta kasar amurka wasa wacce mallakinsa ne a turai kuma hukumar kwallon kafar ingila ta gargadi mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city pep guardiola bayan da ya yi sharhi akan alkalin wasa anthony taylor kafin karfkiyar da kungiyar ta yi da takwararta manchester united guardiola ya karya dokokin hukumar ne ta hanyar yin sharhi akan cancantar alkalin wasa duk da yake kocin ya goyi bayan telo ne tare da musanta zargin da aka yi masa na cewa mai yiwuwa ya nuna bambanci a alkalancin wasan to amma kuma an haramtawa manajoji yin sharhi akan nada alkalan wasa an taɓa cin tarar kocin manchester united jose mourinho har ta dala dubu hamsin saboda kama shi da irin wannan laifin a shekara ta 2016 bayan da ya ta samun gargaɗi a can baya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To godiya ta musamman ga na sanyin na yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. Birtaniya ta ce ta cimma matsaya a kan tattaunawar da suka yi da kungiyar tarayyar Turai dangane da daftarin da ta shata da ya shata yadda kasar za ta fice daga kungiyar ba tare da wata tangarɗa ba. Shugaban hukumar leƙen asirin Rasha da ake kira GREU a takaice, wanda ake zargi da yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a shekarar 2016 ya rasu a birnin Moscow. Babban jami'in gudanarwa na ƙasar Afghanistan Abdallah Abdallah wanda a kwanakin nan ya ziyarci birnin Kabul daga Faransa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin zahra aminu fage da wanda ya hada kuma ya bada umarni mr dan brown sai injiniyan namu na yau justin turret ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya bis salam